radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau litinin kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba a wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau murai masu sauraro isoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyar ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan jama'a ula na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 148 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta red cross da kafin haka gwamnatin sarki din kajar ta yi kokarin shiga kungiyar amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ce ta kiristoci hakan ya san iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin kungiyar bayan da iran ta shiga kungiyar daga bisani an canza sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal al-ahmar masu saurari kun san cewa shekaru tara da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma matukun gwagwarmaya da tsarin warin launin fata ya rasu yana dan shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan kuma ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmar yaƙi da tsarin warin launin fata wanda turawan holland tsiraru suka kafa a kasar afirka ta kudu nelson mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da karshe dai tsarin wariya ya kawo ƙarshe a shekara ta 1990 kuma an fitar da nelson mandela da kurkuku mutanen kasar kuma suka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 nelson mandela ya karbi kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun yanci mai wuya al'ummomin nahiyar afirka da kuma al'ummomi da dama a duniya suna kallon nelson mandela a matsayin gwarzo wanda rayuwarsa take a matsayin abin koyi da kuma baga misali wajen yin tsayin daka domin kwatar yanci daga 'yan mamaya da kuma sadaukarwa domin al'umma su rayu a cikin yanci. masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla yanzu kuma ga Mushtaba Adam dauke da labaran duniya da dumi su. Labarin duniya da farko ga kanunsu. An rattaba hannu a kan yarjejeniyar shirin mika fararen hula mulki a ƙasar Sudan. kungiyar ecowas za ta kafa rundunar soja domin dakile juyin mulki a yammacin afirka gwamnatin burkina ta haramta wa radiyon faransa gudanar da duk wasu ayyuka a cikin kasar tun buga cikakkun labarun an rattaba hannu a kan yarjejeniyar shirin miƙa farin hula mulki a ƙasar sudan a yau litinin ne dai sojojin ƙasar ta sudan da suka rike da madafan iko suka rattaba hannu a kan yarjejeniya su da kungiyar nan ta alhuriya wata gayar masu fafutukar kawo ƙarshen juyin mulki domin share fagen miƙa fararen hular ƙasar akalar mulki yarjejeniyar da ya ta kunshi ɓangarori 27 da suka hada da zangon da zai kai ga miƙa fararen hula mulkin ƙasar kacokau ba tare da soja ko ɗaya a cikin harkokin siyasa ba shugaban soja na ƙasar ta sudan abdulfattah al-burhan ya bayyana cewa ina jaddada cewa sojoji za su fice daga cikin fagen siyasa kuma abinda a yanzu za mu mayar da hankali wajen ganin ya faru shine mayar da sojoji su zama cibiya a ƙarƙashin tsarin mulki da kuma doka. burhan ya kuma ce faran hula masu tafiyar da mulki su ne waɗanda alhakin ayya manufar tsaron ƙasa zai rataya a wuyansu da kuma ta'allaka hakan da siyasar waje da kuma soja hakanan kuma bai kamata faran hula ɗin su rika tsoma baki a cikin ayyukan da suka shafi soja zalla ba domin soja ne za su tabbatar da tsaron ƙasar a aikace. bikin rattaba hannun dai ya samu halartar wakilan majalisar ɗinkin duniya tare afirka da kuma ƙasashen larabawa ƙungiyar ecos ta ce za ta kafa rundunar soja domin daƙile duk wani juyin mulki a yankin yammacin afirka a yayin taron da shugabannin ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen na yammacin afirka suka yi ajiya lahadi a birnin abuja ƙungiyar ta amince da kafa rundunar soja wacce za ta rika shiga domin murkushe duk wani juyin mulki da ya faru a wata daga cikin kasashen mambobi shugaban kungiyar ta kasashen tattalin arziki ta yammacin afirka umar taore ya bayyana cewa shugabannin kasashen sun ɗau aniyar kafa rundunar soja domin kai ɗauki a yayin bukata dangane da harkokin tsaro ta'addanci da kuma batun sake dawo da aiki da tsarin mulki. a cikin shekaru biyu na banan dai an yi juyin mulki a cikin kasashen mali da burkina faso hakanan kuma wasu kasashe suna fuskantar barazanar tsaro daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ta yadda gwamnatocinsu ba za su iya maganinsu ba bugu da ƙari ana ɗaukar matsalar tsaro a matsayin umar haba'isun jin mulki a cikin wasu ƙasashen na afirka ta yamma to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin burkina faso ta haramta wa rediyon faransa gudanar da ayyukansa a cikin wannan ƙasa a jiya asabar ne dai kakakin gwamnatin ƙasar ta burkina faso ya sanar da dakatar da ayyukan radio france international irfi saboda sakonnin tsokana da yake watsawa daga shugaban 'yan ta'adda kamar yadda sanarwa ta ambata a kakin gwamnatin kasar ta mali emmanuel ola da rogo ya kuma ci gaba da cewa abin da rediyon na faransa yake yi wani kokari ne marasa amfani domin kashe gwiwar dubban mutanen kasar da suke cikin shiri domin kare kasarsu a farkon wannan makon ne da shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta kasar ta mali ya watsa wani faifan bidiyo da a cike yake yin barazanar kai har-hare a kan ƙauyukan da rundunar sa kai take rike da su da akwai mutane dubu casa'in 'yan sa kai da suke karɓar horo domin yin fada da 'yan ta'addar a alaƙa tsakanin mali da faransa ta ɓaci tun bayan da sojoji suka kwace iko a bamako da suka buƙaci tsohuwar ƙasar da ta yi wa malin mulkin mallaka ta janye sojojinta. barayi da suka sace mutane 44 a katsina sun ce ba za su karbi tsofaffin takardun naira a matsayin kudin fansa ba a ƙarshen makon da ya wuce ne dai barayin dajin suka sace mutane 44 a cikin yankunan funtuwa da kuma batsari da suke cikin jihar katsina jaridar daily ta ambato majiyar mutanen ƙauyen karare da ke ƙaramar hukumar batsari suna cewa a ranar juma'ar da ta gabata ne dai barayin dajin suka shiga cikin garin nasu inda suka kashe mutum ɗaya tare da yin awon gaba da wasu mutane 28 majiyar ta kara da cewa maharan sun shiga cikin kawon ne dai akan babura arba'in da sassafe kuma daga cikin waɗanda suka yi awan gaba da su da akwai mata da ƙananan yara har ila yau mafi yawancin waɗanda aka sace ɗin ɗalibai ne da suka fito daga garin ƙoƙiya za su nufi makarantar sakandare da ke kakare daga baya barayin sun saki mutane hudu daga cikin waɗanda suka garkuwa da su daga ciki hadda wani mai suna malam ladan wannan majiyar ta kuma batu barayin da suka sace mutanen suna cewa fa ba za su karbi tsofaffin takardun naira a matsayin kuɗin fansa ba a wani labarin daga jihar katsina barayin daji sun sace mutane 19 da ke sallah a garin mai gamji kakakin 'yan sanda a yankin da lambarin ya faru malam gamba isa ya bayyana cewa maharan sun kai harin ne dai a inda mutanen ƙauyen suke sallan marice a jiya asabar da suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi tare da jikkata liman kakakin 'yan sandan ya kuma ce jami'an tsaro sun bi sawun maharan kuma sun yi nasarar kwace shida daga cikin waɗanda aka yi garkuwar da su tare da cewa satar mutane domin karɓa kuɗin fansa ya zama ruwan dare a wasu jihohin arewa maso yammacin najeriya sai ba kasafai ake ganin irin wannan harin a masallaci ba to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau dinnan a cikin wannan shiri namu za mu taɓa labarin nan ne na yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da sabon takardun kuɗin naira kudaden da aka kaddamar din sun hada da naira 200 mai ja naira biyar mai launin kori da kuma naira dubu mai launin ruwan toka shugaba buhari ya ce sabbin takaddun kudin na su taimaka wa najeriya ta wajen warware matsaloli da dama da suke addabar kasar duk a cikin wannan shiri wanda ni awal kunya zan ja akalarsa. shugaba buhari ya ci gaba da cewa sauya fasalin kudaden zai yi tasiri da gaske wajen taimakawa ta magance matsalan yaduwar kudi ba bisa ka'ida ba da kuma cin hanci tattauna wannan batu mai matukar muhimmanci na kaddamar da waɗannan sabbin kudade wannan shirin ya gayyato alhaji sa'idu usman kunya babban manajan bankin fcmb na nigeria rashin titin bombay da ke jallaba hausa don jin yadda sauya kudin ke tafiya a bankin nasa misali kamar mutum ne mai kudi sai ya kawo kudi a banki ya kamar miliyan talatin ya ajiye shi kuma kullum yakan ci kasuwa da wannan kudin ne ya za a yi samu kudi ya yi wannan sayayyan a kauye kafin abubuwa su fada wada kwaya gane amfanin rashin amfani da takardun kudi eh, eh, ake yi yanzu ne muna da yan kasuwa wanda suke nan da wani wasano suka buƙaci kashi wato tsafin kuɗi a hannu za su shiga ayyuka ta gane ko don su so wannan kayan amfanin gona a yanzu haka za ka ga mutum ya taɓa kuɗi mai yawa kamar da kamar wani miliyan talatin wani miliyan goma wani miliyan ashirin zai raba wa mutane su shiga amma kamar da ka faɗa nan ba da jimawa ba za a fito da tsarin da nawa za ka yi karɓa cash ko ba da kanta kamar da gaya maka garuruka da suka zama affected su ne kamar kano lagos pakakon abuja da aikin kaduna wajen ishi na magana cashless ko cash threshold wanda za ta akwai tsamin kuɗi za ta yi karba akwai kuma tsamin kuɗi za ta yi ajiyewa kamar na gaya masa daga farko idan kuma a kan ne na sunan sa individual kenan za ka yi ajiye naira dubu ɗari biyar a rana sannan kuma za ka yi ɗaukar naira dubu ɗari biyar a rana amma kamar sauran garuruka da bai shafa ba kamar su jigawa katsina bauchi da sauran garuruka namu na nan arewa da kudu wannan mutum zai iya transaction irin da ake yi a nan su kano da lagos da abuja amma kamar na gaya maka ta babban gwamnatin tarayya za ta fitar da tsari na cewa oke nan gaba ga abin da za a dinga dauka wa kowane kamfani sannan kuma individual account shi ma ga abin da zai ɗauka a kowane rana daga account sannan idan kuma sawa ne shi ma za a baka ciwon da abin za ka saka a rana a takaice sannan kuma in ma individual ne shi ma abin za ka yi sawa a rana a takaice amma da yanzu da ake ciki shi ne an zai kar kuma da yake an su shi suke amfani da shi suke shiga bayyuka suke so wannan kayayyakin amfanin gona amma na tabbatar maka nan da ba ba mutumin kauye ba ko ma mutumin da yake daji ne da idan Allah idan mutane suka fahimci wani abin za mu samu sauƙin abubuwa da yawa kamar ɗaukan kuɗi akwai hatsari ta tare da shi ake kudi a gida akwai hatsari ta tare da shi abubuwan nan duk zai koma cikin account ko katinka inda za ka yi kawai da ke transfer ko kuma ka je wajen wannan masu agency banking ka yi transfer ko ka kudin ka yanzu kamar da yake an kusan zaben shugaban kasa kan kuma ana siyan ƙuri'in jama'a a wajen zabe ya za ku yi ku hana wannan abubuwa da ake na ba da kuɗi a wajen zabuka da sauransu eto eh mu ai mu ba hukuma ba ne mu wajen ajiya ne mu ne in an kawo aji in an zo karɓa mu a bisa ka'ida amma maganar mu wahala wannan ba hurumin mu ba ne wannan hurumi ne na law enforcement agency su ne suke da hurumin za su gurin zaɓe su ga cewa su waye su za su yi ƙuri'u amma banki ba ta da wannan hurumin da za ta je da ya ta hana ko ta saka. misali kamar ka san ɗan takarar gwamna a kano wanda kake da zama kafin a yi zaɓe sai zo ki a bashi miliyan ɗari. a ai to zai ba mutum miliyan ɗari ma bai taso ba kamar na gaya masa akwai ka'idar ɗaukar sawa ne ya kai da kaya a halin da ciki a yanzu in za ka saka naira miliyan kaza ne ka kawo ka saka a pound amma za ka kira ko ma wannan ka'ida yana nan wanda kamar na gaya maka nan gaba kuma ita babban gwamnati za ta fitar da sanarwa da za a yi dukkan faɗin kasan nan gurin cire kuɗin amma mutum ya wai gurin ɗauki miliyan ɗari a kan ɗin a jiya kamar kano ko lagos ko abuja ba zai yi ba ba a ɗaukar kashi. to yanzu wannan kanan shi da aka fara buga kuɗin najeriya a cikin najeriya kana ganin kamar sai hana yin jabin kuɗi. eh, eh kamar da shi wannan babban bankin tarayya ya faɗa an saka wasu abubuwa wanda zai a zai kawo yaya da dama misali kamar ne magana a lokacin da yake jawabi wajen kaddamar da kudin za ka ga wani ya haɗa kuɗi ga shi ne naira ɗari biyar da naira ɗari biyar amma ɗayan gefen ba na wancan ɗayan gefen bai amma haka za a haɗa shi kuma a karɓa wannan ka'ida bai kamata ba a ka'ida idan kuɗi ya yagewa da kamata ba a karɓe shi ba ko a samun sanatar sannan kuma bayan haka kudin sun gaji sun gaji akwai da aka faɗa shi tun 2017 tun shekara ta 2017 suna na calculation akwai na 2018 akwai na 2019 duka ga suna a haɗe so wannan canjin da yake zai kawo gyara wa shi kan shi kudin masu buga da hukumi sana su samu damar da an canza musu wani fakali wanda ba kowa ne zai samu yin wani abubuwan ba kana tawa banki a san cewa wannan ba kuma ne mai kyau ba sai za a nema a kama mutum shi. a lokacin da aka canja kuɗi bayan da aka gama yakin basasa na najeriya sai ya zamanto daga baya kuma ana karba a kai dimi account zai karba bayan an rufe ana ne kamar za ka lokacin karban wannan kudin a nan gaba kudin nan kamar da shi babban gwamna ya bayani a lokacin da aka kaddamar sati da ya gabata muna da kwana kusan sama da ɗari da ɗaya ko ɗari wanda ya isa duk wanda yake da kuɗi ya kawo banki ya ajiye a fara tsammanin bayan wani lokacin za su tara amma gobe bai iya faruwa ne idan suka samu an yadda shugaban kasa ko hukuma Allah da za su iya tarawa amma dai ba na tsammanin za a ƙara wani lokaci bayan wannan tasirin januwari da aka saka because ana da kwana wajen ɗari daga lokacin da aka ga game da kuɗin nan kowa ya kawo kuɗin shi ya canja ko kuma ya ajiye abu yanzu da yake an kaddamar da sabon kuɗi a najeriya wani lokaci banki ke ya kara ah. na yin ayyuka da zai taimaka wa jama'a karɓi kuɗin nan cikin hanzari ai tun daga lokacin da babban gwamna ya fara cewa za a canza kuɗi aka ce so in fact yanzu bankuna ma suna buɗewa har asabar mu ma bankin mu mun fara buɗe a sabar muna karɓan kuɗi ko kuma haka ne sauran bankuna duka kuma za su so da a samu sauki san a kowane abu da muke da shi na ɗan adam ba za mu tashi a uba sai lokacin da ya ƙure ake cewa za a rufe lokacin mutane za fara roshin za su fara sauri shi za su zo don su canza da kuɗin amma yanzu kamar da muke nan na tabbatar maka mutane ba sa zuwa sosai amma da aka ce a shiga sabon shekara lokaci ya fara zuwa da lokacin zaɓen da mutane sun fara roce suna zuwa kan cewa za su shiga da kudin su kada su a su a baya. Na ga gwamnan babban bankin Najeriya yana cewa wanda ya fara kawo kuɗi shine za a fara ba sabon kuɗi. Wato yanzu da ba su kawo kuɗi ba ba su canjin su kenan sai daga nan gaba? Eh wato an kaddamar da kuɗi mu dai a nan ba ga kuɗin ba amma muna sa ran daga satin nan zai fara zuwa. Idan kuma ai maganar cewa dama dole ka sa kuɗi ma na sabon ka karɓi kuɗi yawa an ka kawo kuɗi sai kana da kuɗi a banki a yi za ka karba ne idan ba ka da kuɗi a banki ba za ka karba ba to amma ga abin da yake nufi kenan wanne ya kawo kuɗi banki shi zai karba za ka da kuɗi a banki ba za ka da kuɗi a banki ba. misali mutum ne ya ya kudinsa gaba ɗaya daga gidansa ya kawo bankin ku tsohon kuɗi kenan ko kuma yanzu ba ku fara bada sabon kuɗi ba ba ganin kamar kwana biyu zai tsaya ce baya da abin da zai sayi abinci a gidansa kafin a kawo sabon kuɗi? a ai ai mana har yanzu ai ana karban wannan kuɗin ai shi wannan kuɗin za ka in ya shiga banki ne ne da mu aka fara da sabon kuɗin ba za su ringa fita ba amma a yanzu dole ne su ke ya ba mu samu sabon kuɗin ba amma da mu aka kawo sababbin kuɗi duk tsohon da ya shigo banki ba zai fita ba ya kama kawo a fita. wani oh, ka yi ga masu kuɗin ƙauye su kawo canjin nan da gaggawa saboda kar kuma a zo a rufe kofa. eh ana nan a rediyo da jaridu ana nan ana ta bayani cewa da abin da yake faruwa kuma kowa ya tashi ji abin da ya kamata yi kafin lokaci ya kure masa. kar kai mamaki malam mutumin da yake kauye zai sa su yi wani yake birni ba zai yi ba sai lokaci ya gure ina tabbatar maka kuma haka zai faru.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 ke so ya kamata shi kasafi da ake yi na duk shekara ya kasance a kowane fanni duk da gaskiya muna ganin sauyi bisa kan can baya kowane fanni bisa abin da ya shahi ilimi lafiya tattalin arziki da noma da kiwo da saura abubuwa wanda yake kowane bangare an ware mishi mulika to ya kasance wannan aikan ana bibiyar shi a gani eh me am sauya a cikin mai abbo sauya ba da fatan za ku tashi lafiya salamu alaikum muryar masu saurare giran rediyon musulunci na iran ina muku fata fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mai magana jibrin banga mai sai da mai daga jihar Bauchin Najeriya a zahirin gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shirye kuke gabatar wanda kuke ba mu dama muke mika korafe-korafen mu da kuma mika sakon gaisuwa dukkanin ku ma'abota wannan shirye-shirye na gidan rediyo ubangiji Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa mai magana na ku jibrin banga mai sai da mai daga jihar Bauchin Najeriya ina ku fata a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin amina Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government Magani. Ina so yau kowa na dama domin na faɗi abin da ke ce mun a ƙwarya. A zahirin gaskiya irin kalaman da wasu manyan 'yan siyasa namu suke yi a wajajen kaddamar da kamfen ɗinsu to gaskiya wannan kalaman da suke yi ba abu ne mai kyau sannan su suke ƙara hura wuta ko ce husuma cikin al'umma kamar irin kalaman da wani ɗan takarar a jam'iyyar apc wanda ya yi a jihar jihar kano da shi da kuma wani shima da ke jam'iyyar ampp mai kayan marmari kenan irin wannan kalamai da suke gaskiya ba shi da kyau kuma ya kamata ita hukumar zaɓe da kuma mahukuntan najeriya ya kamata ta kira su zauna da su domin su kiyaye irin waɗannan kalamai da suke yi na harzuka al'umma da sa al'umma cikin wani hali na tashin hankali ya kamata ma manyan 'yan siyasa musu bar talakawan najeriya su ji da abin da ya dame su amma ba su dinga zuwa suna tara su suna haɗa gaba suna tare jijiyoyin waya Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu BOH mu da haka, mai magana da wajen da daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ya yau ra'ayina zai tafi ne ko in ce zan nuna murna na ga farin ciki wata al'ummar musulmin duniya murna da zagayowar haihuwar sayyada Zainab alaihi salam. Ina mika sakon farin ciki na ga dukkanin al'ummar musulmin duniya musamman hasatan mabiya tafarkin ahlul baiti. Muna da Allah ta'ala ya ƙara muna ƙaunar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tare da yayan gidansa tsarkaka wanda a irin wannan lokaci ne ko a wannan wata ne aka samu sayyada zainab wanda za ka samu abin bakin ciki musulmi mai ikirarin cewa yana ƙaunar ahlul baiti amma bai san wace ce sayyada zainab a gaskiya wannan abin kaico ne abin takaici ya kamata mu kasance masu riƙo da tafarkin ahlul baiti salamullahi alaihi yadda muke kokarin mu san wa'ansu daban wa'anda sanin su baya da ma wani amfani addinin ka to wanda ya fi aula akan wannan su ne iyalan gidan annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a tashi lafiya sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na inda za mu yi jingina ga yan kwallon senegal inda suka yi kokarin ketara zagaye na shida hakan kwarai mun yi farin ciki mun 'yan afirka muna fata allah ya ba su nasara su kawo mana kofi na farko a nan kasashen mu na afirka kuma muna kira ga mahukunta masu kula da harkar kwallon kafa a nahiyar mu ta afirka musamman ma nan niger yana da kyau su cire san rai su cire san zuciya su zaɓa 'yan kwallo wanda suka iya su fidda mu kumya a ko da yaushe a ko ina ake kwallo muna fata allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya sa kasashen afirka nasara a cikin wannan wasa mai magana yakuba mai aski ba da raka jihar da yan jamhuriyar niger ku tashi lafiya Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu har daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum sashen hausa na tehran bisu ne madadai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madadai da magaram ina so ku ba dama ya so kama ɗalibi da aka yayi wa matan shugaban ƙasa najeriya muhammadu buhari batanci ta fuskar social media to gaskiya wannan hakan bai dace ba kuma ya kamata hukumomi da suka nauyi abu ya ta a su na bincike ya tabbatar an yi bincike abun haka ne ya faru kuma ya kamata idan za a yi hukunci a riƙe daidai ruwa daidai da muka ji an ce hukumomi direbobi sun kama shi sun doke shi halba ya bugaganta gaskiya haka bai dace ba ya kamata idan za a yi abu a rika yi su tsari kuma abu doka yadda doka ta nada kan mai laihi kuma muna fatan irin wannan hakan ba zai sake faruwa ba kuma ita ma ba ta shiga kasa muna mata roƙon da gafarta mushi ta ya shi a kan batanci da idan dai hal abu ya tabbata na gode ku tashi na mai magana isu ne maɗatai da magaram zakuri da jalla kira ku daga nan maɗatai ku tashi na. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani launa ni game da nasu wani dama ne tsokaci dangane da sanya dokar haramta manyan tituna a nan garin kano da aka wa masu sana'ar a daidai ta sau so gaskiya a hakan bai dace ba duk da dai yanzu muke samun labari cewa a gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje an janye wannan doka tare da shi da honorable shugaba na karota wato md karota honorable babba baɗan agundi lalle mu a al'ummar jihar kano mun ji daɗin wannan lamari kuma muna kira da su shugabannin masu sana'ar adaidaita da su jawa 'yan adaidaita hankali domin ganin cewa sun kiyaye kuma sun tsaftace sana'ar su domin korar bata gari a cikin sana'ar su na ku gani lawan ali gamadan na kira ku daga nan garin gamadan cewa tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashi hausa na gidan rediyo shafurin musulunci ta iran mai magana kabiru sulaw usman daga nan bakin kasuwa wata taransa da magaram jamhuriyar nijar to lokaci na ne jinjina ce ta musamman zuwa ga shugaban cote d'ivoire wato alasan watara dangance da karin albashin da ya ma sa na kasa ga baki daya to da haka muke kira ga shugaban kasar mu ma wato malam Bazo muhammad da ya diba ya kara ma ma'aikata albashi musamman ma eh, mushina wanda suke ko da lakwal a kauye dan akwai su da dama wanda mun gani ba su da wata sana'a illa iyaka ko lakwal ɗin wannan da suke kaɗai shi kuma ga iyali ga komi karancin albashi ya musu yawa to muna kira ga shugaban kasa mu ma da ya diba zuwa ya kara ma ma'aikatan mu eh, albashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan radio mai magana Hassan Lashi Umar da unguwar Sabon Gari da magaran ne. na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zagayowar sallar 'yan jarida ta faɗin albarkacin baki wadda ta samu asali tun shekara ta biyu lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu rattafa hannu akan dokar kal a kama ɗan jarida akan aikin shi saboda ya faɗi albarkacin bakin shi kun gaskiya mun ji daɗin zagayewar wannan ranar kuma muna ma ɗan jaridu na jamhuriyar nijar da ma na duniya baki ɗaya murnar zagayewa wannan ranar ta samun yancin su ko da ma duk da yake akwai ɗan abubuwa da ba a rasa ba wanda 'yan jaridu suna kuka da shi amma muna jinjina ma 'yan jarida kuma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 madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku Mun fara maganan auren umul na Zainab ridwanullahi ta'ala alaiha da Zaid bin Haritha kafin ya sake ta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta mun bayyana cewa da farko ta ƙi auren shi don kasancewa shi antaccen bawa ne amma a lokacin da ta tabbatar da cewa Allah ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi sallam ne suke son auren sai ta miƙa kai amma duk da haka auren bai daɗe ba sai ya sake ta sannan Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya aure ta don karya al'adar larabawa ta munana auren bazawaran ɗa ko da kuwa ɗan riko ne amma sai Allah ta'ala ya tabbatar da auren bazawarar ɗan riko ba laifi ba ne sannan auren nata ya nuna cewa musulmi ko musulunci yana ɗaukar mutane wato ɗaya suke a wajen allah ta'ala wanda ya fi su shine wanda ya fi su jin tsoron allah a ƙarshen shirmu da ya gabata kuma mun bayyana cewa akwai wasu ruwayoyi da suka zo cikin littattafan tarihi da hadisai dangane da auren umul na zainab ga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda babu makawa makiya suka ƙirƙiro su mun kuma bayyana cewa wasunsu ba abin sauraro ba ne don suna sauke mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kauda isma da yake da shi na rashin sabon Allah ta'ala amma maki addinin musulunci sun riƙe irin waɗannan hadisai suka yi ta sokansa sallallahu alaihi wa a da da kuma har zamanin da muke ciki kafirai da munafakai kamar irin su salman rushdie suna riko da irin wa'annan hadisai don sauke darajar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a idon duniya ko a idon wanda suka karanta littattafansu duk da cewa alkur'ani mai girma ya bayyana dalilan auren zaidu da zainab da kuma auren manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya amma duk da haka sai da wasu wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo gidan zaidu don ganinsa amma a lokacin da ya bude kofa sai idonsa ya fada kan zainab da kyawun halittanta sai ya ce tsarki ya tabbata ga allah mahalicin haske tsarki ya tabbata ga mafi kyawun mahalitta sai makiya suka ɗauki wannan jumlar a matsayin abin zargi ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun ajiye duk tsarkin da yake da shi a kan sabon allah ta'ala ko kuma yin abin da bai dace ba amma abin da ya kamata wanda suka san wannan hadisin ko kuma hadisin ya yi tasiri a cikin zukatansu to su san cewa da farko zainab fa yar goggo manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ce wacce ake kira umayya yar abdulmuttalib da haka a wuri guda suka tashi ya santa tun kafin ta aure zaidu don haka bai jahilci kyawunta ba sannan na biyu shine ya je ya buƙaci zainab ta auri zaidu da wannan ne ya dame shi ba abin da zai hana shi aurenta tun kafin ta auri zaidu sannan duk da cewa ya san allah ta'ala ya faɗa masa zai aure ta amma a duk sanda zaidu ya kawo karanta a wajensa sai ya ce masa riƙe matarka ka ji tsoron allah shi ne yake ƙara nisantar da kansa daga gare ta duk da cewa allah ta'ala ya ce masa abin nan sai ya auku. wannan hujjoji da kuma da kuma kasancewarsa masumi sun wadatar ga masu adalci su san cewa wa'annan hadisan karya ne kuma an ƙirƙiro su ne don muzanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma kamar yadda muka faɗa wa'annan hadisan a hali yanzu sun zama makami na yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci tun lokacin da aka ƙirƙiro su har zuwa wannan zamanin da muke ciki kuma tabbas wannan halin zai ci gaba da zama makami a hannun makiya kan musulmi da kuma musulunci to masu sauraro a nan za mu da saya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin musan dokokinmu tare da dr abdulkadir mubarak san dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musan dokokinmu shirin da muke ƙoƙarin kawo muku al'amura da suka shafi sanin dokoki daban-daban waɗanda suke tafi da rayuwa ta al'umma baki ɗaya. To, kamar yadda muka sani ne muna kan bayani ne akan dokokin Allah subhanahu wa kuma mun shiga maɓuɓɓuga na dokokin ta yadda muka yi bayani akan alkur'ani a matsayinsa na tushen dukkan wasu dokoki da hukunce-hukuncen Allah ta'ala. muka shiga bangaren sunna sannan bayan fito daga sunna da ma dubu rabe-raben sunna da irin bambance-bambancen da ke tattare da al'amura na ita sunna ɗin tsakanin mabiya mazhabobi daban-daban to sai kuma muka shigo aklu wato hankali duk da cewa hankali a matsayinsa da muke magana na cewa shi ma mamba'i ne wato maɓuɓɓuga ne shi na al'amura na dokoki to mun nuna cewa ya kasu kashi biyu a cikin wancan shirin namu mun yi bayanin mai ake nufi da in an ce hankali ma tushe ne na shari'a ko kuma na dokokin allah ba yana nufin shi kan kansa zai iya fito maka da doka ba ne a'a shi kashfu yake yana budowa ne ya bankaɗo wani abu wanda Allah subhanahu ta'ala yake nufi dangane da wata abubuwa na doka da wasu abubuwa na hukunce-hukuncensa subhanahu wata'ala wato kenan ba mustaƙilli ba ne shi hankali ba irin istiklal din wato zama na dindindin zama da kansa a matsayinsa na babbaga kamar yadda ƙur'ani yake ko kuma sunna take to ba haka hankali yake ba hankali shi kashfu yake zai kokari ne ya binciko ya bankaɗo mana abin da take irada ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka wancan bangare na hankali da zaka ce hankali mustaqillan akan kan kansa idrakin wasu abubuwa ya fito da doka to ba haka ake nufi ba saboda haka mutanen da suke ta sukan mazhaban ahalibaita alaihi salam akan wai an sa hankali ya zama wani abu na maɓuɓɓugan dokoki da hukunce-hukuncen Allah saboda haka kenan an yi wani abu na saɓawa al'amura na hakika tunda hankali ba kowane lokaci ne zai riski wani abu na hakika na iradan ubangiji subhanahu wata'ala ba to yaya za ku ce hankali ma ya zama daga cikin tushe na dokokin Allah ta'ala akwai waɗanda suke sukan mabiya mazhaban ahalbeti alaihi salam dangane da sanya hankali a matsayinsa na maɓaɓɓuga ta shari'a ko kuma ta hukunce-hukuncen ubangiji subhanahu wata'ala to idan suka fahimci bayanin da muka yi a shirinmu na baya da kuma rabe-raben hankalin cewa ba ana nufin a kan kansa hankali mustaƙillan ya zama shi kan kansa ne zai fito maka da doka ba ko kuma abin da hankali ya kasance a kai shi kenan a ce shi ne dokokin Allah ba a'a kashfu muka ce yake bangare na biyu kenan ba bangare na farko na istiklalin al'aqliyat ba a'a bangare na biyu shine cewa shi yana yin kashfu ne na irada din ubangiji subhanahu ta'ala ban kaɗowa yake in aka kawo wani abu hankali zai riski abun sai ya gano cewa to abin da Allah ta'ala yake bayani akan irada din ubangiji subhanahu ta'ala akan wannan al'amari shine kaza to wannan bayanin har yanzu yana bukatan wani bayani mai zurfi domin a fahimci hakikanin abin da ake nufi da kashfu nan wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci dangane da kashfu na hankali da zai wa wasu al'amuroni da suka shafi shari'a ko hukunce-hukuncen shari'a ko kuma dokokin allah subhanahu ta'ala waɗansu abubuwa ne waɗanda in muka dawo shi kan hankali ba fa yana nuna cewa hankalin dukkan kowa da yake nuna cewa shi fa mai hankali ba ne a'a hankalin da muke nufi salimi in ka samu kubataccen hankali wanda yake akan mizani to baya sabawa da al'amura na shari'a ma hakama bihil aqlu hakama bihil shar'u abinda malamai suke bayani akai kenan wani abu wanda hankali ya kasance salimin hankali kubataccen hankali wanda babu wasu gumu babu wasu kura akan wannan hankalin in ya hukunta wani abu to za ga shari'a ma ta hukunta wannan abu wato kenan babu wani abu wanda za ka samu na cin karo tsakanin shari'a da hankali kenan tunda ita kanta shari'a tana tafiya ne bisa mizani na hankali wannan ma dalilin ne ya sa ubangiji subhanahu wata'ala yake hukunta mutum akan al'amura wanda ya yi shi saɓanin hankalin ɗan adam salimi wannan hankalin shine fitratul insan wanda Allah ta'ala shi ya halinci hankalin nan ya kuma ɗora mutane a kansa akwai mahadisi da yake nuna mana cewa ubangiji wani ta'ala kafin ma ya halarci komai da kowa hankali ya fara halitta da ya halicci hankali yake cewa da shi aqbil fa aqbala adbir fa adbara ka kusanto hankali ya kusanto yace to kayi can ka matsa sai hankali ya nisa sai yake cewa wa izzati wa jalali na rantse da ɗaukaka ta na rantse da izzata ni ubangiji wannan hankalin fa Allah ta'ala yake wa magana yace na rantse da izzata da ɗaukaka ta iyaka uthibu wa iyaka uaqibu kai dinnan hankali da na halicce ka to kai ne zan ba wa lada kuma kai ne zan wa uquba wala ukmiluka illa fi man uhib ko ba zan cika ka ba ka cikakken hankali tabbas cikakke sai a cikin duk wanda nake son sa zan cika masa kai to kaga menene yake nunawa in muka ɗauki mahallin shahid cewa lallai in an ci kudu da an ce ma wannan magana din ba magana ce fata malamai ba an ce hadisul qudusi ne ma hadisul qudusi ne to kaga in an ce kuwa manzo an ce Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan magana ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wa sallam mahallin shahadi shine cewa Allah da ya ce iyaka uthibu cewa kai hankali kai ne zan ba wa to in ka duba duk abin da ɗan adam yake yi wanda yake tafiya bisa shari'a da za ga cewa bai saba wa hankalin ɗan adam ba wannan duk wani wanda yake son ya bincike ya bincika ya gani abin duk da shari'a ta ce a yi kuma mutum yake yi dan adam ya duba ya gani sai ya ga cewa lalle bai sabawa da hankalin dan adam ba yana tafiya tare da hankali saboda haka kenan idan Allah ta'ala yana ba da lada ma yana ba wa mutum lada ne a lokacin da mutum ya yi amfani da hankalinsa a gurin da ya dace kai amfani da hankalinka idan kuma ka sarayar da hankalinka ga gurin da ya kamata kai amfani da hankalinka ka ki misali eh, ka zo fushi da fusata sun saka suna cewa ka ɗauki makami ka ne. ne hankalinka shi kuma yana cewa kar ka yi haka wannan bai dace ba to kai a nan maimakon ka bi wannan umarni na hankali sai ka ce kai bari in bi wannan abin da fushi na yake gaya mun sai ka ɗauki abu ka je ka bugi wani ka ji masa ciwo watakila ma ka ba kashe shi to a nan allah ta'ala abin da zai tuhume ka anan shine baka amfani da hankalin da ya baka ba balle ya baka lada shi yasa Allah yake cewa iyaka usibu da kai amfani da hankalin ka ki wannan aika aika din to sai ka ga Allah ya baka lada amma da ka hau kan doron zuciya ba. ka hau ka bi fishinka to kaga anan Allah ya ce wa iyaka wa aqibu wannan rashin amfani da hankali din sai i zama ka samu ukuban ubangiji subhanahu wataala saboda haka kenan wannan misali ne gajeren sannan wani abu wanda ya kamata mu fahimta shine cewa a lokacin duk da hankali ya ce abu kaza mummunan abu ne hankali salimi to za ga ita ma shari'a ta zo ta ce wannan abun mummunan abu ne misali sata babu wani hankali cikakke da zai ce da kai sata abu ne mai kyau ko da ko ba shari'a ba ta ce abu ne mara kyau ba a'a idan aka ce da kai wani ya je ya wahala ya tsururuci kuɗi da dukiyansa ya zo ya yi wani abu ya sai kaza ya sai kaza ya aje shi kuma wani ya zo kurin ya kwashe masa ya sace masa wannan abun ya je amfani da shi hankalin dan adam kana jin wannan zaka ce wannan abu ba abu ne mai kyau ba sata ba ta yi ba sata abu ne wanda yake mummunan abu to shi sa sai sai shari'a ita ma ta mai da abun ya zama mummuna kenan ashe kenan hankali in ya hukunta wani abu matukan wannan hankalin salimin hankali ne ya ce abu kaza abu kaza mai kyau ne to sai ka ga shari'a ma ta zo ta ce abin mai kyau ne in ku hankali ya hukunta wani abu akan cewa abu kaza mummuna ne fi ma labudu za ga shari'a ma ta zo ta hukunta akan cewa wannan abun mummuna ne abin da ake nufi kenan idan mutane suna son su fahimci nan a cewa a tushe daga cikin tushen hukunce-hukuncen Allah dokokin Ubangiji hankali yana ciki to duk yana daga cikin waɗannan misalce-misalce da muka kawo insha Allah to saboda lokaci zamu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara an rattaba hannu a kan yarjejeniyar shirin miƙa faran hula mulki a ƙasar sudan a yau litinin ne dai sojojin ƙasar ta sudan da suka rike da madafan iko suka rattaba hannu a kan tsakanin su da ƙungiyar nan ta alhuriya wata gayar masu fafutukar kawo ƙarshen juyin mulki domin share fagen miƙa furaren hula ƙasar akalar mulki yarjejeniyar da ya ta kunshi ɓangarori 27 da suka hada da zangon da zai kai ga miƙa fararen hula mulkin ƙasar kacokau ba tare da soja ko ɗaya a cikin harkokin siyasa ba shugaban soja na ƙasar ta sudan abdulfattah al-burhan ya bayyana cewa ina jaddada cewa sojoji za su fice daga cikin fagen siyasa kuma abin da a yanzu za mu mayar da hankali wajen ganin ya faru shine mayar da sojoji su zama cibiya a ƙarƙashin tsarin mulki da kuma doka burhan ya kuma ce faran hula masu tafiyar da mulki su ne waɗanda alhakin ayya manufar tsaron ƙasa zai rataya a wuyansu da kuma ta'allaka hakan da siyasar waje da kuma soja hakanan kuma bai kamata faran hula su rika tsoma baki a cikin ayyukan da suka shafi soja zalla ba domin soja ne za su tabbatar da tsaron ƙasar a aikace bikin rattaba hannun dai ya samu halartar wakilan majalisar ɗinkin duniya tare afirka da kuma ƙasashen larabawa ƙungiyar ecos ta ce za ta kafa rundunar soja domin daƙile duk wani juyin mulki a yankin yammacin afirka a yayin taron da shugabannin ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen na yammacin afirka suka yi ajiya lahadi a birnin abuja ƙungiyar ta amince da kafa rundunar soja wacce za ta rika shiga domin murƙushe duk wani juyin mulki da ya faru a wata daga cikin ƙasashen mambobi. shugaban kungiyar ta kasashen tattalin arziki ta yammacin afirka umar taore ya bayyana cewa shugabannin kasashen sun ɗau aniyar kafa rundunar soja domin kai ɗauki a yayin bukata dangane da harkokin tsaro ta'addanci da kuma batun sake dawo da aiki da tsarin mulki a cikin shekaru biyu na bayan nan dai an yi mulki a cikin kasashen mali da burkina faso hakanan kuma wasu ƙasashe suna fuskantar barazanar tsaro daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ta yadda gwamnatocinsu ba za su iya maganinsu ba da ƙari ana ɗaukar matsalar tsaro a matsayin umar haba'isun jin mulki a cikin wasu ƙasashen na afirka ta yamma to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran gwamnatin burkina faso ta haramta wa rediyon faransa gudanar da ayyukansa a cikin wannan ƙasa a jiya asabar ne dai kakakin gwamnatin ƙasar ta burkina faso ya sanar da dakatar da ayyukan radio france international IRI saboda sakonnin tsokana da yake watsawa daga shugaban 'yan ta'adda kamar yadda sanarwa ta ambata kakakin gwamnatin ƙasar ta mali emmanuel ola da rogo ya kuma ci gaba da cewa abin da rediyon na faransa ke yi wani ƙoƙari ne maras amfani domin kashe gwiwar dubban mutanen ƙasar da suke cikin shiri domin kare ƙasarsu. a farkon wannan makon ne da ya shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasar ta mali ya watsa wani faifan bidiyo da a ciki yake yin barazanar kai har-hare a kan ƙauyukan da rundunar sa kai take riƙe da su da akwai mutane dubu casa'in 'yan sa kai da suke karɓar horo domin yin fada da 'yan ta'addar alaƙa tsakanin mali da faransa ta ɓaci tun bayan da sojoji suka kwace iko a bamako da suka buƙaci tsohuwar ƙasar da ta yi wa malin mulkin mallaka ta janye sojojinta. To masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.